yau ne da safe sabon zababben shugaban ƙasar tarayyar najeriya shugaba muhammadu buhari ya kawo ta ziyarar girma ta karbaton zumunci a niamey babban birnin jamhuriyar nijar dans le nobles et nobles tâches que le peuple nigérien shugaban kasa isufu muhammadu kenan inda yake taya shi murna dangance da wannan ziyara da ya kawo ta farko a cikin kasashen nafiyar afirka inda shugaban kasar ya bayyana ya yaba zaben da aka yi a tarayyar najeriya ya nuna kenan akwai demokradiyya ingantatta bugu da ƙari shugaban kasa isufu muhammadu ya bayyana hulɗa ta da tsakanin nijar da najeriya da da maganar kasuwanci maganar makamashi da dai sauransu shugaban kasa ya ƙara cewa zai ba da ƙwarin gwiwa ga shugaba muhammadu buhari domin a yaƙi ta'addanci musamman boko haram da haddabi ƙasashen nan na niger najeriya chadi da kamaru kuma ya yaba abin da shugaba buhari ya ce za a hada wata rundunar sojoji a garin maiduguri wacce za ta fitattakar 'yan boko haram shi ma da ya ɗauki jawabi shugaban ƙasar tarayyar najeriya muhammadu buhari ya yaba da irin tarban da 'yan nijar suka yi masa a cikin karama amma kuma ya ce shi ma ya yi godiya ta yadda shugaba Isa muhammadu ya ba shi ƙwarin gwiwa musamman domin a ce an shawo kan ta'addancin 'yan boko haram a cikin kasashen nan hudu da ke hana walwala tsakanin al'umman kasashen. My deepest thanks to my host and brother, His Excellency President Muhammad Yusufu and the good people of the General Republic for the display of traditional hospitality shawarwani and my delegation. shi'ar Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.